cewa ruwa ne mai falala ruwa ne mai girma da girman da ubangiji subhanahu ta'ala ya bashi da haka hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga hadisi abdullahi dan abbas ma'u zamzama lima shuriba la ruwan zamzam yana daga cikin niyyar da ka sha shi ibn qayyim rahimahullah yayi babi da shi a cikin littafin sa na at nabawi ko kuma ka ce littafin sa da ya sha akan وتزاد المعاد في هذه خير المعاد في هذه خير العباد وتقول لبابي أكن شوى الشير وانزمزم أبنشري ما جنيني كما وركاني دنيا دك شاش وانزمزم وانزمزم زي مكا يقول مصنف رحمه الله وقال عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال قال أنس بن مالك كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر الجفاري عويمر بن مالك أبو ذر كو جندب بن جنادة شيفي شين ديدي واتسان عويمر بن مالك أبو الدرداء أبو ذر الجفاري كي تشيوه ya kasance yana cewa ko ya ce furi da saƙafi manzo Allah sallam ya ce furija saƙofi an buɗe saman ɗakina saman ɗakina na gida wa ana makatan maka tana maka fa nazar jibrilu alayhi salam sai mala'ika jibril ya sauko ta wannan kafar fa faraja sadri sai buɗe na irin yadda ake tsaga kirjin dabba ko irin wanda likita yake in zai sajuri ya yanka kirji haka yanka kirji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su magasalahu sai ya wanke ma'abuciyar zuciyar ko ya wanke kirjin bima zamzama da ruwan zamzam kaga bima zamzama da ruwan zamzam su maja bi tsaftin sai zo da wata tasa min zabin ta gol mumtali'in hikmatan wa imana wacce an cika ta da wato ilimi an cika ta da imani fa afragha fi sadri sai zuba wannan ilimi da wannan imani da yake cikin tasa sai zuba shi a cikin kirjina kaga wannan shi yake nuna cewa ina abubuwa da kake ji a arab ne ranar alkiyama haka za a dinga ɗauko azumi a kan sikeli za a ɗora za a ɗauko ibada ta mutane jiki ne allah subhanahu ta'ala zai musu ranar alkiyama jiki ne kowane abu allah zai zama da shi jiki sai zuba a cikin zuciyata su matsubakahu sai ya rufe ya tsinki su ma kaza biyadi sai kama hannuna fa'araja sai ya hau da ni ilar sama'i duniya zuwa saman duniya wani jibril jibril da ya je saman duniya sai ce likhazini likhazini sama'i duniya ga mai gadin saman duniya ya ce da shi iftah buɗe ɓari ce man haza waye ɓari sai ce jibril jibril ne to wannan shine shari'a idan an kwankwasa maka kwankwasa gida an ce waye ka ce ni ne aka ce waye na ce ni ne wani alama cikin mukabara jibril sama waye bai san shi ba sai ce jibril an gane za ka imamu bukhari ya kawo hadisin a babu da ke magana akan babin gaisuwa babin sallama wane ne wannan waye jibril ne zaidu ne bakaru ne amru ne eh amma kana ta ni ne ni ne kaiwa ina zai ce kai wannan barawon zaka ce a'a ni ne bakaru <laughs> na'am to wannan kenan kaga wannan shine yake nuna maka cewa ruwan zamzam ruwa ne mai falala gashi har an wanke zuciyar manzon Allah sallam da shi da ka yin uwa musulmi yana daga cikin abin da ake so a dinga yawan amfani da shi ruwan zamzam ruwan zamzam ma'u zamzama lima shuri bada hadisi ibn abbas sai sai muslim ruwan zamzam yana da ganiyar da ka shashi ibn qayyim rahimahullah kamar yadda ke faɗa cikin atibun nabawi da wato zadul ma'ad ke cewa duk mutumin da zai dauki zamzam ruwan zamzam ya iba ya karanta fati a cikin shi zai sha mamaki ya ra'a ajaban al-hafiz ibn hajar al رحمه rahimahullah yace sanda Allah ya bani iko na je makka bayan na gama aiki wato zamzam zan sha sai na ce Allah ka bani hadda irin hadda ta shamsuddinu zahabi sai na sha ruwan zamzam saboda annabi sai ce ma'u zamzam lima shuri bada ka bani hadda sai ce wallahi na so ina ma sama da zahabi na roka kuma saboda menene ana yana ji cewa kamar ya kamo zahabi eh, ya kamo shi ma an bai fice shi ba ma'u zamzama lima shuri bala ruwan zamzam yana da niyyar da ka sha shi abinci ne ka jike kanka da shi jagab ka ɗauke shi kai azkar kai azkar kai addu'o'i tabbatattu daga manzon Allah sallallahu karanta suratul baqara a ciki karanta fatiha kawai a ciki karanta wato ayoyi da ake faku sihir da su ayatul kursi falaki da nasi amana rasul wattaba'u وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إنما جئتم به سحر إن الله سيبطله إن الله لا يسلو عمل مفسدين أكرنت أتكي أشاء أجيكي إيه كي ka dinga yi wa kanka duk lokaci bayan lokaci lokaci لوكا lokaci نعم قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا الفزاري أنا عاصم عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه وقال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم ما شاء يدع النبي صلى الله عليه وسلم زمزم فشرب وهو قائم سيشينات ايه قال عاصم عاصم يكيد شيء وصاح لفع عكرمة عكرمة سيرنس إلى الله ما كان يوم إذن والله أو نرانا بكثن شيئات ايه كوي با أجتون ابا إلا على بعير فاتسي أكرر أكرر أكرر أكرر أكرر shi yasa aka ce ya sha tsaye ba wai haka ya abin nan ba to ya tabbata annabi sallallahu ya sha tsaye ya sha a an gane ko ya sha tsaye ya sha a in akwai lalura zai ta ka shi ka sha tsaye sai ka sha amma an musu ka sha a zaune ko a tsugune ko makamancin haka amma ba a sha a ringine ko a kwance inni la akulu mutaki'a ni ba na cin abinci ba na sha ina kashin gida ko ina kwance hadisi bukhari babu tawafil qarin babu da ke magana akan cewa to dawafin wanda ya hada aiki biyu nan alƙarin ana nufin mutamatti mutamatti wanda ya hada aikin haji da umara ya fara gabatar da umara a watannin aikin haji kuma ana nufin almuƙarin wanda ya hada aikin haji da umara ke yi a tare ya dawafin su zai kasance kaga dai dawafin wanda za a ce eh, ya yi umara a watannin aikin hajji yau mu tarwiya ranar takwas ga wata ya mai da kaya ya koma cikin aikin hajji gadan gadan to ya tsawafinsa zai kasance a sanda aka ce ya dawo ya dawo daga mina bayan jifa a ranar sallah zai sake yin tsawafi daidai da wanda dama bai ba ya sa a yi tsakanin sufa da marwa wannan magana mafi inganci zai yi wata ta shafi umara wannan ya shafi aikin hajji mun tattauna wannan sabanin da kuma kuma ta ba a cikin bidaya wasu malami suna cewa ai wancan guda ɗin da ya yi isan masa wancan guda ɗin da ya yi ya isan masa amma magana mafi kyau shine wannan wannan abin da ya yi wancan na farko ya shafi umara wannan nabi na aikin hajji ne eh قال سمع عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها a rutu daga na aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kharajna a rasulillahi sallam mun fito tare da annabi sallam fi hajjatul wada' a hajjin bankwana a shekara ta goma fa ahlalna bi umra sai muka dauki niyya ta aikin umra su maqala ce man kana ma'u hadiyun duk wanda ya zama akwai hadaya tare da shi falyuhilla ya dauki niyya bil hajji ta aikin hajji wal umra da umra kaga ya zama alqiran alqiran alqiran ko atamattu' sun la yahillu sa'annan kar ya warware kayansa kar ya warware hiraminsa hatta min minhuma har sai ya warware ko lokacin da zai warware daga aikin hajjin da umar baki ɗaya kaga menene kirani kina fakadimtu makata sai na isa maka injina na aisha wa ana ha'id ina mai jinin al'ada falamma qadaina hajjana lokacin da muka kare aikin hajjin mu arsalani ma abdurrahman ila tan'im sai ya aika ni tare da dan uwana Abdurrahman ibn Abi Bakr ibn Siddiq zuwa Tan'im Tan'im din nan kharij al-haram ne wajen harami ne haram unguwa ce wajen harami an gane hatta ahli makka min makka mutanen makka suna dauko niyya sai daga makka ba daga haram ba sai ka fita daga cikin haram ka je ka dauko niyya abin da ake sa al-hil wajen harami idan ka dauko sai ka dawo ciki ba nufin wai tan'im ta zamo miƙati ba ga mutanen maka a'a kawai abin da ake so a fahimta a cikin tan'im ba a haram bane a hil ne ba cin haram bane a wajen haram ne hatta ahal makka min makka haka yace mutanen makka su dauko niyya daga makka kaga ba daga haram ba aka ce eh yace dake cewa fa'ata martin dauko niyya ta daga nan to shi kenan faƙarar sallallahu alaihi wasallam sai annabi sai ce hazihi makana makana umratik nan wannan gurin shine gurin umaraki fatafa allazina ahallu bil umra wadanda suke niyya aikin umra sai suke dawafi sun mahallu sai suka warware hiramin su ma'ana suke shira wato suke dawafi suka cika umra cikakkiya to kaga anan me ake so a gaya maka masu tamattu mai tamattu'i ranar da ya je aikin wato ranar da ya isa makka babu abin da zai zai zo ya tawafi tsakanin wato tawafi ga ɗakin Allah Ka'aba kenan ya reto din nan guda bakwai an gane ko sai wato zai arramlu da almashi guda uku ramlan guda hudu mashiyan in ya zo maqam Ibrahim yi sallah in yi sallah ya sa'i tsakanin Safa da Marwa in ya gama yayi aski isha Zamzam ba ya gama Umara ba kenan to shikenan to tana nufin anan da suke cewa sun matsafu suke dawafi dawafin akhar kuna ji da kyau wani dawafin daban ba da an raja'u min minan bayan sun dawo daga mina ha ba da an raja'u min minan a ranar wato ana nufin ranar sallah so kawai kenan me ake nuna cewa almuqarin ko almutamatti wato zai yi dawafi da sa'ayi so biyu ne kenan wancan wanda ya shafi me ya shafi umara wannan ya shafi aikin hajji ko da haka sabani tsakanin malamai wannan annasu ne fi mahallin nizaa wato nassi ne a bigiran ku wato sabani kaga hazi makanu umratik fa tafa alladhina ahallu bil umra wadanda suka dauki niyyar aikin umra su suke dawafi ma'ana bayan sun cika umrar su sun mahallu sai suka wuri shiramin su idan suka wuri za su cika da yin komai nasu har sai zuwa ranar takwas ga wata yau mu to shi kenan daga suka koma cikin aikin hajji me zai faru ranar sallah tana da zata zo summa sai suka sake dawafi dawafan akhar wato wani dawafin daban ba'da an raju min minan bayan sun dawo daga mina kaga a ranar sallah kenan bayan an je an yi jifa a mina an gane ko an yi jifa an zo an yi wato sai a zo a yi wannan dawaful ifada summa afidu min haythu afada an-nas sai ku taho ta inda mutanen ƙurshawa suke tahowa ku je ku yi wannan ibada ta wato ta dawafi wato dawafi ifada wa amma allazina jama'u bayna al-hajj wal umra amma wadanda suka hada tsakanin aikin hajji da umra tawafu tawafan wahida su dawafi ɗaya suka yi shin dawafin ranar sallah dawafin ranar sallah suka yi eh haka za su yi mana ai daga cikin babbance babbance kenan wancan dawafi da suke da suka zo dawaful qudum wannan baya daga cikin aikin wato ayyukan aikin hajji baya daga ciki tsawafin qudum baya daga ciki wannan ba maraba ne kamar tashatul masjid da za ka yi ga ɗakin Allah dama da sun yi tawafi sun yi sallar na a biyu za su tafi masauki ne da wani irami a jikinsu da kayan sarki na a jikinsu an gane amma su wannan a'a bayan sun yi dawafi sun yi sallar raka'a biyu za su je su yi reto su yi zariya tsakanin sa'i da tsakanin su ba da marwa idan sun gama za su zo su yi me su yi aski su sha zanzan sun cika umarar su su kayan su zama yan gari amma su kuma wa'annan a'a dawafi kawai suke yi sai su yi raka'a ta tawaf idan sun yi sai su tafi masauki na ba ta an gane قال سنا يعقوب ابن ابراهيم قال سنا ابن عليا عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله ابن عبد الله وظهروا في الدار فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال يصدوك عن البيت فلو أقمت فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجة قال ثم قدم فطاف لهما طواف واحدة النافع أكبر بلد نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه دليل شابك يلو سبحانه جرع النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر رضي الله عنه للي عبد الله بن عمر دخل أن قال لكم أن ابن عمر عبد الله بن عمر دخل ابنه ɗansa abdullahi ibn abdullah ɗan wa ɗan abdullahi ɗan umar ya shigo ya same shi wa zaharuhu ga bayansa ko gadon bayansa fiddari ya jingina shi ga ka'aba fiddari fiddari wannan alce wacce take ya ahadi wanda yake zihini a aikin ajin mun ce gida me muke nufi ka'aba muke nufi in mun ce daki daki muke nufi tunda ababen aikin hajji ne shine awwal ma yatabadaru ila zihin wato shine al-ka'ba al-ka'ba ake nufi faqal sai ke cewa abdullahi umar inni la aman kai ba ni tabbaci ko ɗansa sai ke ce masa inni kan ba ni tabbaci wato an ya kuna ama bainan nas qital wato ba na da tabbacin cewa yaƙi ba zai kasance tsakanin wato mutane a wannan shekarar ba yana nufin mutane tsakanin hajjaj da sa abdullahi bin zubair ina ji rikici zai iya ballewa ina mai ce su duka baba za su iya tsare ka anil baiti in ka zo za ka aikin hajji masu ce ba za ka yi ba to ya kake ganin za ka yi baba falo a kamta ina ganin karka koma gida madina ka yi zaman ka a nan maka har zuwa wata shekara tun sha abdullahi na umar ya kasance allah ya sa masa kauna aikin hajji ya yi aikin hajji arba'in ya yi umara guda dubu ɗaya duk masu tarjama masu haka suke faɗa kowaye aikin hajji arba'in umara dubu daya to shi sai ɗan sittin ya fuskanci ga abinda baba ke so ina ganin ka yi zaman ka a nan maka saboda shekara mai zuwa ka samu ka yi kuma zaman ka anan ka ba zai iya takawa matsalar bilki kuma abin da ya faru haka ya faru ƙwarai faƙara ce ɓadi kharajar rasulullah sallam ah to ai ma in ma na fito an tsare ni shikenan sai ni ma in yadda annabi sallam domin annabi sallam ya fito ya fito yana nufin a shekara ta shida a hudaybiya هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة an gana يبلغ محله ku da أكو دكو ku ta دكو ta isa gurinta. an hana ku isa gurin ku to shikenan anin sallam ya fito fa kharaja ku nam fa hala kufar quraish wa bayna bait sai kafaran qurayshawa suka zama shamaki tsakaninsa da ka'aba ma'ana suka hana shi wasaddu kuma an al-masjid al haram sun tsare ku gabarin masallaci mai alfarma wal hadiya kuma sun tsare hadiya da ku zo wato to da ita ma'kufa ita ma suka bata ta gurfana an ya buluga muhilla ay Allah ya buluga muhillahu ba ta kai gurinta ba eh fa in hila baini wa bainahu idan nazo zan shigo shekarar ta yi idan an sa shamaki tsakanin na dakin Allah a fa'alu to sai in aikata kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irin yadda annabi sallallahu ya aikata laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana lalle kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku cikin rayuwar manzon Allah baki daya su maqala ce ushhidukum ina shaida muku anni kada ujabtu ma umrati hajja dan haka ma tun yanzu zan sunnanta muku wani abu dan shekarar me za ku gani kawai na hada niyya aikin umrata da aikin hajji ma'ana kai kirani ma zan yi idan za ka kirani kaga aiki zai zama ji zai zama ya dunkule yace me zan yi summa qadima sai isa maka fatafa lahuma sai dawafi ga umaran ga aikin hajjin dawafan wahida dawafi guda daya dawafin ranar sallah ake nufi a dawafin ranar sallah dawafi wanda zai bayi zuwa ga an kare shi a tafi sa'i shine dawafin mun ce dawafi anan dawafin da an ka kare zaka zance kai sa'i inna safa wal marwa min sha'irillah faman hajja baita wa ihtamara fala junaha alai an yatawafa bihima to wannan dawafin da zaka bayan ka kare shi kai sa'i shine dawafin da muke nufi ana wanda ya kiran ɗaya zai yi kenan in ya haɗa umara da aikin hajji to wannan kawai sai dawafin ranar sallah ne zai yi amma wancan dawafin kudum ba a sa shi a lissafi shi tamkar ko da ga wato kamar ka ce wato tayyatul masjid zai yawwa na fata ana ganewa قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج ببن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة yake cewa hakika Abdullahi da Umar a radar hajji ya so ya yi aikin hajji ama nazalin hajjaju a shekarar da hajjaju ya sauko ya faɗo bibin zubair ga Abdullahi ɗan zubair shekarar bayan hijira annabi sallam daga makka zuwa madina to shikenan fa qila law ka ce masa inna nasa ka'inun bainahum qital aka ce abdullahi da umar akwai fa yaki tsakanin mutane fa a yakin ba sasa ake yi akwai yaki a tsakanin jama'a kakkaje wa inna nakhafu an yasudduk muna jin tsoron kasu tsare ka kai ma qala ce laqad kana lakum fi rasulillah dan me kake jin tsoron wai kakkaje wani abu ya tsare ka in abin ya tsare ka ai ka tafi din annabi sallallahu yana jimami yana dardar din cewa kafaran maka za su iya hana shi za su iya hana shi shiga ka'aba za su iya hana shi shiga tsakin Allah ya shiga ma makan baki ɗayanta shi ne abin da ya faru a Hudaybiya shekara ta shida bayan jira annabi sallam daga Makka zuwa Madina a su bar shi ma ya shiga sun ce a'a su bar shi ma ya shiga sun ce a'a har Umar bin Khattab ya rasu ya Rasulullah alisna al-haq ba kan gaskiya ka ban mu natse kowa ya ci na jaki kuma ba ka ce mana la tadkhuluna al-masjid al-haram insha Allah aminin muhalliqina ru'usakum la takhafun ce na ce maka wannan shekarar ce dole ai ban ce maka ita ba lokacin zai zo ka kwantar da hankalinka Umar Umar ya koma gefe yana ta abin nan yana huci ba fi tsumagiya ba komai ba ba makami aka zo ba kuma saboda ka duba lalima irin ta manzo Allah sai da ya aika su sai na Usman da rago sahabbai a je a ga Abu Sufyan ba yaki ne kawo mu ba ziyarar ɗakin Allah muka zo idan ya ce mu shigo mu shigo in ya ce ba za mu shigo mu koma annabi zai iya roƙon Allah Allah ya sako mala'iku su dinga mutsuntar wake an gane ko suna zazzare su amma ko me na Allah akwai hikima saboda ai shi annabi zai iya kirawo mala'ika ya zo kai tsaye kai ba ka iya kirawo shi ya zo kai tsaye ba to kai ma haka tsinta kanka a irin wannan yanayi to ya kamata wato a sanar da kai wani wani ladabi na idan shugabanni sun ja tinga sun cije to kai kuma ga yadda zaka bi cikin kwanciyar hankali eh to shi yake cewa laqad kana lakum wasu ke cewa ina na kafa an yasudu kuma na ji tsoron da ka tsare ka sai ce laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku cikin rayuwar manzon Allah sallam idan to idan ma sun tare ni din me asna kama a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai da aikata irin yadda manzon Allah sallam ya aikata inni ushihidukum to ku sani ma ina shaida muku ina sanar da ku cewa anni qad awjabtu umratan to na mai niyya umara sun makaraja sai fita hatta idza kana bi zahiril baida har sai da yazo wato daidai wato muzdalifa ko ba muzdalifa ba wato wannan zulhulaifa an gane kuka ce biyaru ali miƙacin mutanen madina sai da ya zo daidai nan gun ƙwale <clears throat> ce ma sha'anul hajji wal umra illa wahid to ai da aikin hajji da aikin umra duk abu ɗaya ne duk abu ɗaya ne ushidukum anni kada awjabtu hajjan ma umrati to ku sani ma na kara da niyya aikin hajji tare da umarata ma wa ahada hadiyan sai ya ba da hadaya ishtarahu bi kudayd ya siye ta a guri da ake sa kudayd min yazid ala zalik bi qara kan ko bi qara kuma akan haka ba min har bi suke wannan dabba ba wala min hilla min shay'in haruma min wato bai halatta wa kansa wani abu da ya haramta gare shi ba sakamakon daukar niyya walam yahliq bai yi kwalkwabo ba wala min qasir bai yi kwaskwas ba hatta kana yau nahar hafi sai da ranar sallah ta yi fana hara ya soke dabbasa wa halaka ya aski wara an kadi qada tawaful hajji yaga cewa ya kari tawafin aikin hajji wal umra da umra bi tawafi al awwal da tawafin sa na farko wa qala ibn umar radiyallahu an anhuma kadhalika fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi islam irin haka manzo Allah sallallahu ya aikata to na wannan tawafin sa na farko tawafin da ya wato umra ya fara gabatarwa sannan sai dora da aikin hajji kenan ha'il ya faru dalili larura ta faru an gane ko ga wanda ya ɗauko shi yasa saɓanin ma ya faru tsakanin malamai kamar da na gaya muku tun ɗansu ra'ayin malamai ya kai wajen uku akan cewa ga wanda ya ɗauko umara da aikin hajji dawafi da sa'i tsakanin su ba da marwa so nawa zai yi wasu suna cewa kowace sai wata wasu kace in yi ɗaya ya isa masa ko dai ya ɗayan a farko ko kuma ya ɗayan a ƙarshe an gane ko a ƙarshe ana nufin ranar sallah a farko ana nufin ranar da zai gabatar da umara ɗin to wannan dalilin da ya jawo saɓani tsakanin malamai kwarai da gaske an gyara mu na'am yake cewa حتى كان يوم النحر فنحر حلق ورأى انقلق قضى طوافه آه، طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عن النبي السلمي باب الطواف على وضوئه هو على وضوء باب اللي ke magana akan cewa متن mutum طوافي واذا متن wato طوافي mutum طوافي yi tsawafi اكن yi ya zo cikin hadisi hadisi wanda ke hasanul li ghairihi da yawan hanyoyinsa wato wato atawafu sala illa anna Allah ahalla fi al-kalam faman yatakallam fala yatakallam illa bi khair wato tawafi shi ma sallah ne sallah ba ta yiwa sai mata alula ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila as-salati fasmi faghsilu wujuhakum kaga kenan sharadin wato alwala sallah sharadin ta sai mata alwala alwala ce sharadi ne a cikin yin sallah نعم قال سنة أحمد ابن عيسى قال قال حدثنا ابن وهب قال قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها تتي النبي يتي النبي صلى الله عليه وسلم ياي أيكن عائشة تاباني لاباري cewa أنه أول شيء بدأ به حين قدمه wato farkon abin da ya fara da shi shi na kadima san da ya iso garin makka wato annahu tawadda alwala ya fara yusuf matafa bil baiti sai fi ga dakin Allah suma lam kun umara nan bai umara ba kuna ji bai gabatar da umara a wannan lokaci ba to kenan dan ana nufin me yi irani lam takun umara bai umara ba suma ajja abubakar radiyallahu anhu sannan سيدنا abubakar shi ma ya dauki wato ya yi aikin hajji fa kana awwal shay'in bada'a bihi at-tawaf bil bayt farkon abin da ya fara da shi tawafi ga dakin Allah summa lam takun umra sanan ba umra yayi ba ثم عمر ثاني عمر رضي الله عنه مثل ذلك شما إلى هكي ثم حج عثمان رضي الله عنه تسيدنا عثمان وتوعيت حجي فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت وتسيرك فرقون أبن دي فارد الشيء دوافي لكن الله ثم لم تكن عمره ساعة نمبا عمر شما يبقى ثم معاوية سعنا معاوية Umar da بن عمر لعبد الله بن عمر ثم حججت مع ابن أبي الزبير ابن العوام سننينا دوكي ناي أيتن هجي تردى babana Zubair dan Awwam fa kana awwal shay'in bada'a bihi at-tawaf bil bayt farkon abin da ya fara da shi wato tawafi ga dakin Allah thumma lam takun umara sanan ba umara yi ba thumma ra'aytu al-muhajirin sai naga al wal ansar da al-ansar yaf'aluna zalika sana aikata haka sun ma lam takun umara sanin su ma ba umara suke yi ba da cikin wannan su ma akhiru ma ra'aitu sannan ƙarshen abin da na gani fa'ala zalika bin umar na ga abdullahi umar ya aikata haka su ma lam yakun yanam yanqudha umra sanan shi ma bai mai da ita umara ba wa hadha bin umar indahum fala yas'alunahu wala ahad mimman mada ga abdullahi dan umar fa a cikin jama'a ba sa tambayar sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ibadarsa yake aikin haji ba sa tambayar ɗaya daga cikin waɗanda suka gabata na'am ma kanu yabda'una bi shay'in ba su kasance suna fara da wani abu a aikin hajji hatta yau ba'u a kadamahum har sai sun sanya digadigansu da kafafuwansu min tsawafi bil bait a wajen tsawafi ga dakin Allah amma a matsayin tsawafin me tsawaful qudum summa la yahillun sanan ba sa warware su da za a ce suna warware an sun tsawa biyar su warware sun yi umara kenan matu'i to wannan sai ya jawo ci ma cece ku ce akan cewa a cikin nau'ikan aikin hajji wanne falala ne alƙiran ko at-tamattu' ka haɗa aikin hajji da umara kai a tare ko kuma kai aikin umara a watannin aikin hajji takwas ga wata ka dawo ka ɗora da aikin hajji شنو التمتع التمتع ده لفظ القرآن يازو فمن تمتع ta إلى الحج فمن تقيسر من الهدي ya fara morewa da yin aikin umara. a kwanakin aikin hajji sannan ya zo ya ɗora da aikin umara an gane da aikin hajji zai yanka abin da ya gare shi na hadaya ne ƙurani shi sai faɗi wannan kwarai da gaske so da haka kina haka wa zai zama saɓani tsakanin abdullahi bin umar da abdullahi dan abbas akan maganar umara akan maganar wato kirani da tamattu da haka kenan duk mutum wanda yayi yayi kuma ba wanda yake khabir bisunan wanda ya zama kwararre da sanin hadisai ba wani lokacin rabewa tsakanin su ma yana da wahala ka rabe ka ce wannan kiran yayi wannan tamatu'i shi ma rabe yana da yawa dan dalili ne, so da dama bayanin kaza yake shigo cikin kaza bayanin kaza yana shigowa cikin kaza haka yake kuma bisa ga sabani in ka ce amma wannan ai kaza za a ita, to ai wata maza ba su su saba haka an gane ko to wannan kenan kuma daga cikin kimomi na Allah subhanahu wataala in ga ibada ta zama a haka wato so ake a samu kore a taswiya wato daidaitawa tsakanin ibada da ya zama cewa dukkaninta da za ka da ya yi an gane da kyau Na mu wa da ra'aytu ummi wa khalati na gaba mahaifiyata an gane ko in ji Urwa ibn Zubair yana nufin mahaifiyarsa Asma bintu abubakar wa khalati da ƴar uwar mahaifiyata na Aisha shi na da mani, sanda suke isowa garin makka la tabtadi ani bi shay'in ba sa farawa da komai wala min albaiti an gane ko wato a farkon sanda suke iso ɗakin Allah face ta tufani bihi dawafi suke fara da shi sun malata hillani sa'annan ba sa warware hiramin an gane ko وقد أخبرتني أمي أنا أهلتي هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا ركنا حلوا نقوم يلون السنين عمر أسكي أقالكو yake cewa mahaifiyata ta bani labari cewa annaha ahallati hiya wa ukhtuha ta'ni Aisha wato ta dauki niyya da niyya aikin hajji da ita da uwarta asma wa da mahaifina azubair bin awam wa fulanin da wani wa fulan bi umara su dauki niyya aikin umara falama masa hurukun da suka kare dawafi ga dakin Allah suka shafi rukunul yamani to shikenan hallo sai suka warware haramin su babu jubi safa wal marwa wa ju'ila min sha'airillah babu dake magana akan cewa wajibcin sa'ayi reto wato kai komo tsakanin wato safa da marwa wa ju'ila kuma an sanya hakan ya zama min sha'irillah ay min sha'ir dinillah ta zama daga cikin alamu na addinin Allah kenan yin sa'ayi kamar wato ihya'ul islam ne ƙara ya rayar da musulunci ne ƙara nuna musulmi cewa ko duniya gaba ɗaya wannan fa kun gana daga cikin alamun addinin nan namu a ga ana yin sa'ayi tsakanin su da marwa an ce sha'air jam'i na sha'ira kamar sahifa صحائف كتيبة كتائب أغاني شعيرة شعائر والشعيرة هي العلامة إذا تي علامة أقامي كو أنت علامة علامة دزائية وانا أيضا قني مسلمين da gani musulmi ne don su ne suke yin wannan irin ibada قال الإسلام أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى Urwa ibn Zubair ya ce da Allah ki bani labarin fadan Allah madaukakin sarki inna safa wal marwa kaga shi da ya zama cewa yar uwan mahaifiyarsa malama ce sai ke morewa ba yazo sai ta mata tambayoyi an Allah ya saka abokanci malami ke ta mai tambaya shi ne morewa akwai karatun da ba a faɗarsa a wajen karatu amma tambaya tana fito da shi tambaya tana fito da shi ka zo na da malami akram sallah afuwan da Allah me kaza afakallah kaza kaza kaza kaza kaza kai ki tambaya mi ki tambaya muna kwashewa amma an ba ka tambaya wani abu ba zai fito ba an gane ko wani abu ba zai fito ba sai ki cewa ya ce ganin faɗin Allah da yake cewa inna safa wal marwa an gane as-safa al-marwa an ce asfafa dutse kato su tsadde wanda za a iya hawa kansa a iya zamewa almarwa karamin dutse da za ka iya yanka ma dabba da shi ko ka yanka da shi an gane a loka kenan an ce almarwa ku duba kitabu zaba'ish kitabu zaba'ish a ce maka wannan din da kake kalli kitabu zaba'ish a cikin tafan furu'a za ka ce almarwa yan kananan dutse da ake yanka da su an gane ko a safa katon dutse za ka iya hawa kai eh. ce ina safa wal marwa lallai dutsen safa da dutsen marwa min sha'a illa alama ce daga cikin alamomin Allah ko alamomin addinin Allah faman hajjal baita dukkan wanda ya ziyarci ɗakin Allah dan ziyara ko dan ibada ta aikin hajji a wai tamar ko ya umara fala junaha alayhi babu laifi a gare shi babu laifi a gare shi an ya tsawafa bihima ya tsawafi a tsakaninsu kaga wannan fassara haka abin yake fassara mafi kyau babu laifi gare shi da akan yin tsawafi da zai a tsakaninsu babu laifi babu laifi to sai suke ganin cewa wasu to babu babu rami mai kawo rami an ce babu laifi a'a abin da ya kawo ramin shine a lokacin jahiliya suna bauta a gurin sai zama annasu kanu yataharrajun wa yakhafun mutane suna jin tsoro suna ɗarɗar akan ci gaba da ibada a wajen wannan gudun suna ganin kamar sun yi kama da ibada bauta jahiliya fa wallahi ma ala ahadin junah na rantse da Allah babu laifi ga wani daya Allah ya tufa bi safa wal marwa in yace babu ba zai tsawafi ga daki ga safa da marwa ba ba laifi akan sa ni ana wa ganin in ji urwa to wace fala juna alai an bihi ma to kawai kenan babu laifi ga wani mutum ya ci shi ba zai dawa fi Allah ba ga ga safa da marwa ba malam zai ce bi sama kulta ya ibn ya ibn ukhti tarda abin da ka faɗa ya kai 'yau uwata inna hadhihi wannan ayar ko inna hadhihi ai wannan fahimtar ta kalau kanat kama awwaltaha alai da haka take kamar yadda ka fassara ta to sai zama wato kani za ta zama ne la junaha alaihi Allah ya tsawafa ko ya ta tsawafa bihima la junaha alaihi Allah ya ta bihima da haka ake nufi a ta ga masa ta gyara masa larabci ai bai fahimta bane walakinnaha sai dai cewa ita wannan aya unzilat fil ansar an sauka da ita ne akan mutanen ansar kanu qabla an yuslimu sun kasance kamar su musulunta yuhilluna wato suna yin bauta li manata ga manata allati kanu ya'budunaha 'inda mushallal wato mushallal wata suke bauta wata mata wajen mushallal wannan mushallal din wato shi ma dutse ne fakana man ahalla to sai zama cewa dukkan wanda ya dauki niyya shi mushallal kusa da wa'annan duwatsu yake an gane ko ma ka ce su ake nufi da wancan yare nasu to shi kenan sai zama cewa fakana man ahalla sai zama duk wanda ya ɗauki niyyar aikin hajji bayan musulunci ya zo ya taharraju yakan samu damuwa yakan samu tsoro an ya tsufa bi wal marwa akan yin dawafi tsakanin safa da marwa sai kamar ya koma ruwa فلما أسلموا لعند سك مسلمين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك تذكر تنبيع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا آه، قالوا تذكر يا رسول الله إنما الله إن كنا نتحرج مو والله من كثر شيء منها سام داموع أن نطوف بين الصفا والمروة أكن ينطوف في سكان الصفا والمروة منها سام داموع لو من سمك من كم عروة فأنزل الله تعالى تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله من حج بيت عيد مرة فلا جنا عليه أن يطوف بهما أن يطوف بيت الله ya bihi ma ba faɗa ka ba al'aya qalat aisha radiyallahu na anna aisha take tace wa qad sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tawaf bainahuma tabbata manzo alaihi ya sunanta tawafi tsakanin safa da marwa fa laysa li da ka bi halarta ga wani mutum ba an ya turka tawafa bainahuma yace zai ba tawafi tsakanin safa da marwa ba ثم أخبرت أبا بكر ابن عبد الرحمن سنة سنة أبو أتو أبو بكر ابن labari faƙali ce inna hada la ilmun ma sami'tuhu wannan abin da ta faɗa wallahi ilmi ne wani ban san shi ba walaqad sami'tu rijalan min ahli ilm wallahi na ji wasu mazaje daga cikin abuta ilimi yazkuruna suna cewa annan nasa lallai mutane illa man zakarat aishatu mimman kana yuhilu limanata wato in ba wanda na na aisha ta ambata ba ma'ana shi wato shi kamar ya ƙara neman wato tasabbuti ne a wajen wani bayan abin da na Aisha ba wai dan bai daba. ba to sai ci wannan abin da ta faɗa na Aisha ai ilimi ne cewa ilimi ne shaida ne akan cewa zance ne na gaskiya mu ma ban fahimci abin ba Da mu abin da muka fahimta shine wato innan nasa lallai mutane illa man zakarat Aisha tu umba wanda na Aisha ta faɗa ba mimman kana yuhillu bi manata ga wanda suka sanci suna bauta manata kanu ya tsufuna sun kasance suna yin dawafi kullum baki ɗaya bi safa wal marwa a wancan lokaci kina falamma zakara Allah ta'ala at tawaf bil baiti yayin da ubangiji ya faɗi dawafi ga ɗakin Allah walam yadhkuru safa wal marwa fil qur'an kafin ya faɗi tsawato an gane kafin ya ambaci safa da marwa amma dai ya ambaci dawafi kafin ya ce tsawafi tsakanin sawa da marwa duk sun yadda an gane an tahira baitiya li ta'ifina wal aakifina wal ruk'i sujud wal yatawafu bil baitil atiq an gane ko to sanda yake faɗa wannan tsawafin duk mutane su saki jikinsu a ba matsala ba amma yana cewa inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja baita wa i'tamar fala tunaha alayhi an yatawafa bihima to sai sai rigima ta zo falan ya to kaga kenan ya ambaci walan yadhkuri safa wal marwa fil qur'an qalu suka ya rasulullah kunna nutufu bi safa wal marwa mun ga ce mu muna yin tawafi tsakanin safa da marwa wa inna allaha anzala tawafa bil bait ubangiji kuma ya saukar da cewa ai tawafi ga dakin Allah kafin ambaci wancan aya kenan falam yadhkuri safa bi ambaci safa ba fa hal alaina min harajin shin yanzu da matsala akan mu an natatawafa bi safa wal marwa idan muka yi wato tsawafi tsakanin safa da marwa tunda yanzu mun musulunta fa anzalallahu ta'ala ta Allah ce inna safa wal marwa min sha'airillah الآية قال أبو بكر أبو بكر أبو بكر بن عبد الرحمن كنا فأسمع هذه الآية nazalin filfariƙaini kilaihima ya ce amma gana mafi kyau a ce wannan aya ta sauka akan wanda na na'isha ta bada labari da wanda ma nake bada labari ladina kanu ta harajun gane da waɗanda suka kasance suna samun damuwa suna samun tsoro an ya tsofo ah, bil jahiliya bil safa wal marwa wato suna jin tsoron yin dawafi a lokacin jahiliya a tsakanin safa da marwa musamman yanzu da musulunci ya zo wanda zai ne tsofuna da waɗanda suke dawafin sun mata haraju sai suka ji tsoro an ya tsofo bi ma bil islam sai suka da yin dawafi tsakanin safa da marwa a musulunci min ajali anna allah ta'ala wato saboda cewa Allah mai sarki amma bi tawafil bait ya ce kai a tawafi ne ga dakin Allah walam yadhkuri a bi safaba ba hatta zakar zalika ba'da ma zakara tawaf bil bait har sai da ya ambaci kan bayan ya ambaci wato tawafi ga dakin Allah wallahu ta'ala alam babu ma jaa bi sa'i bayna safa wal marwa babu da yazo dangane da sa'i kai komo tsakanin safa da marwa wa qala ibn umar radiyallahu anhuma as-sa'yu min dari bani abbad ila zuqaq bani abi husayn yake cewa wannan shine kusan zaka iya cewa gurin da aka yi ba tunda yanzu wannan gidajen duk ba za ka iya ɗora da ko ɗaya ba sa'ayi za a yi shi ne min babi a komin dari bani abbad daga gidan bani abbad zuwa lungun bani abi hussein ya gurin da ake yi din a yanzu wannan shi ne قال لسان محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذي طوافي نفركو طواف فركو خب سيس الصرفاء ثلاثا سو أكو معنى أريتو أكو سيس الصرفاء أنقاني واتو سيس الصرفاء واتو وانا طوافي قد لكن الله ومشاء أربعا أهدو kagar wanda zai zama cikon bakwai na wancan sai yi shi tafiya can zai isa sarfanan kuma zai yi shi tafiya wa kane sa'a ya ce yakan yi sauri batin almasil wato wannan a wannan shi kuma wannan a wannan a sa'ayi tsakanin su ba da marwa ne akwai da ake kiransa batin almasil a wancan lokaci yanzu kuma al'alamul akhbar akhbar koriya alama ce da ka zo wannan gurin sauri za ka yi tsakanin su da marwa kana zuwa gashi an sa alama daga nan to ga ka zo wannan daga fuf ka fita eh wa kana yasa ya kasance yana yin sauri yana hanzari batsalil masil a cikin wannan gangare idza tawafa baina safa wal marwa idan zai tawafi tsakanin safa da marwa fa qultu li nafi' sai ce nafi' inda ubaydullah bin umar أكان عبد الله يمشي عبد الله بن عمر شما يقدر تشينا rukuna إذا yamani? in ya zo يذو yamani a jikin Ka'aba. tafiya ike yi ko kuma yana dan tsayawa qala la yace a a baya sauri illa an yuzahama ala rukuni sai dai idan an fi karfin sa an yi turmutsu an yi cikokowa an yi turereniya ga barin tsayawa akan wannan kusurwa an gane ta dutsen hajarul aswad akan ya shafe ta ko ya sumbance ta ko ya isharar zuwa gare ta sai dai an fi karfin sa an gane ko tunda ba karfi ake sawa ba fa innahu kana la yad'uhu hatta yastalimahu baya barin wannan dutse ko wannan kusurwa da dutsen yake har sai ya sumbance shi ko ya taba shi na bata an gani قال سمع علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا سأنام سألنا ابن عمر رضي الله عنه عن رجل طاف بالبيت في عمره ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروه سبعه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ونمتني واتوسي آه، هكا جيت عمرو بن دينار منتم بي عبد الله بن عمر رجل اكن ونمتن طاف بالبيت يا دوا في دكان الله في عمره او مره يا دوا إيه في مالا يا دوا إيه في نغمه سلل نان مي زي تفي سعي زي تفي ولم يطوف بين الصفا والمروه ما اما ساعه تكان الصفا والمروه بقى to shikenan a ya'ti imra'atu wannan zai je matarsa ya halatta ya je matarsa a wannan gaba fa qala ci qadiman nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya iso garin makka fa tafa bil baiti sab'a yayi tawafi ga dakin Allah su bakwai wa salla khalf al maqam yayi salla bayan maqam ibrahim rak'atayn raka'a bi fa tafa safa wal marwa kuma ya ƙara yin sa'ayi tsakanin safa da marwa wato sab'a guda bakwai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku cikin rayuwar manzon Allah sallam an gane ko annabi sallam bai haka ba kenan me hikima hada sa'ayin da tsawafin da an yi hukuncin sa daya hukuncin sa daya shine hikimar in wancan kafin yinsa ko ana cikin yinsa bai ba da dama a jo iyali ba haka shi ma wannan kafin yinsa ba za a jo iyali ba shine abin da ake so wasu anna jabir ibn abdullah radiyallahu anhu fa qala la yaqrabannaha hatta yatufa mun tambayi jabir ibn abdullah akan haka sai ke cewa a'a ba fa mutum zai kusanci iyalinsa ba a umara hatta ya tufa bayna safa wal har sai ya tsakanin safa da marwa قال حدثنا المكي بن عن ابن جريج قال قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة يتي النبي صلى الله عليه وسلم يا إسوغر مكة فطاف بالبيت طواف ذلك الله ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة سأل أن سعي أكان الصفا والمروة ثم تلا سيكرت وأن آية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال سامح بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أو كنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة يتي نتشو عن الصمالي شن كن كذا تكون أمتي ينسعي كان الصفا والمروة ني قال نعم يتي من كذا شيء من أي أفرقون لمري لأنها كانت من شعائر الجاهلية دوم سنة لقتشين ألامو ناما وزنشي حتى أنزل الله bamu dawo muna yi ba har sai da Allah ya sako da wannan aya inna safa wal marwa min sha'airillah man hajjal baita wa itamara fala قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ana عن عمرو عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين kadai annabi sallam ya sa ayi ne tsakanin Safa da Marwa li yuriyal mushrikin dan ya nuna wa mushrikai quwwatahu karfin sa an gane ko domin yace wato yaqdumu alaikum qaumun qad wahanatuhum humma yasrib kuma tabadis bukhari wasu mutane za su zo muku kwanan nan an gane ko haka mutanen makka fara maka sai dinga yama didi ga wasu nan wasu mutane za zo muku wanda wato zazzabin madina da mashashara ta madina ta rugwaje su ba ba su da karfi ba komai hadisi tirmidhi ta annabi sallallahu ya umarce su fa amarhum bil ba sai umarce su da cewa to su fito da dantsan su wannan na dama su rufe na hagu saka abu a hagu kuma ayi wato ayi sassarfa a guda ukun farko ai dama ana sa dan adam haka ba su kullum ka zama inda ka san wato kyan wallami ba cizo ba ya kushi a'a wato malam ko a magana wani lokacin a dinga cewa wannan alama jarumi ne ba kyau an gane ko a taku ya kamata lokacin kai kama da namiji kai kama da namiji mazaje ba mazare ba wannan kenan duk inda za ka yi kokari a dinga ganin abin nan kwarai da gaske takun ka 'ya'ya san cewa lallai wannan baba ne ga baba nan ya dawo in gana ce sannu baba to ya yi aikin baba ne eh yaran da suke kallon fina-finai da wasu abubuwa da ake yanzu idan ba su san ka shirya ba wallahi za su ɗan ɗana maku lokaci ba ko uwar gida in ta fuskanci cewa ba ka shiri ba ka kimtsi ginin sai ke abin nan ta ji wani lokacin kawai ka kulle ɗaki ana ta hmm, hmm. ta leƙo da kai sai gajeren wando bauni ya tashi malam kana ta huci kana tiriri lafiya kai yau bai yau ne a tsorace nake ki matsa kake leƙo gurin yau ni kai na cikin tsoro nake eh, Allah raba da shari na yau ni ma mm. <laughs> yawa ya ce kai wane ne kai babanka ne kai a hankali umma baba ne yawa amma ga kai kullun kai kullun ga abin nan sai ka sa dan ya ce ba zai ba ka ce gaza ko ka aure da ika a ce ba a ta aure ba duk za a yi maka haka wani ai zamani ne aiki. زمني لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا زمني أجأ أبن دك سني زمني سيا كرياشي ومن وعمل من كسو في الخلق أما أنك يدي كماتا الله يا غنيك كما دام أمتشي أتو إن الله يتي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز duk abin da ake na rayuwa kace zaka iya ai karatun hadisi za mu iya hadisi ba insha Allah za mu iya eh mu iya insha Allah neman kuɗi a mu iya kuɗi a insha Allah kamar yau ne ai zamu zo in insha Allah aure ba za mu ƙara hudu ma zamu insha Allah eh kware da gaske mm. zami hudu zami eh ku gaya musu hudu zami eh insha Allah <laughs> liyuriyar mushirki na kuwa ta don ya nuna mushirkai ƙarfinsa na zadil humaidi abdullahi bin zubai al-humaidi ya ƙara cewa ƙara a dasa su biyan ƙasa sa amurun sami'atu a ta'a na alibin abbas misla babun taqdil ha'idul manasika kullaha illa tawafu bil bait wa idza sa'a ala ghairi wudu'in bain as-safa wal marwa babi dake magana akan cewa taqdil ha'idu mace mai haidwa za ta biya almanasika kullaha za ta biya dukkan ayyukan aikin hajjin da suka tsere mata illa tawafa bilbai bait ne kai ba ta rama ba saboda shi ma sallah ne wa idza sa'a ala ghairi wudu'in kuma ya lamarin sa zai kasance idan yin mutum ya sa ayi ba shi da alwala bain safa wal marwa ko kuma yana cikin yi sai alwala sa kare tunda ya kasan yusiluhu bis sala bi rak'atay tawaf ko ba ka ba yana cikin yi sai alwala ta kare ya zai قال سنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تقدمت مكة نائسا مكة وأنا حائز إنا تشكي واتو إنا من حيضة ولم أطوف بالبيت بن يطوى في سكان واتو قدائت عن لبا ولا بين الصفا والمروة بن يطوى في سكان صفا والمروة با. قال تكي شوى فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلكك أراكم كما ذا عليه وسلم قالت تكي فعلي kama ya fa'alul hajju ki aikata duk abinda mai aikin haji ke gaira amma banda gaira Allah ta tsofi bil amma kada ki yi ɗawafi ga dakin Allah hatta ta tsohure har sai kin yi tsarki to an ce shi kenan yanzu ai za su iya shan wasu magunguna za su ajiye al'ada ma'amu salih usamin rahimahullah a guda biyu a da kuma sharhul mumti' yake cewa za ta iya shan magani ta tsaye da al'adar zanta ta gama aikin hajjinta amma kada ta yi sai da izinin mijinta eh قال سمع محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وحول سلو قال حدثنا وقال لي خليفة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج النبي صلى الله عليه وسلم سن أكنيا إتن حج walai walaysa ma ahadin minhum hadiyun babu wanda yake wato akwai hadaya a tare da shi gairan nabi sallallahu alaihi wasallam in ba annabi sallam ba wa talha da talha ibn zubair wa qadima ali min al-yaman sayyidina ali shi kuma ya dawo daga yaman wa ma'ahu hadiyun shi ma akwai hadaya a tare da shi faƙala ce a halaltu bi ma a halla bihin nabi sallallahu alaihi wasallam ni ma na ɗauki niyya irin niyya annabi sallallahu alaihi wasallam famar nabi sallam ashabahu annabi sallam sai umarci sahabbansa an yaj'aluha umratan sun mai ita umara an gane wa ya sai su yi dawafi an gane ma'ana su yi dawafi ga dakin Allah sun mai qasiru kuma tsakanin safa da marwa kuma sannan sai su yi kwaskwas wa yahillu sai su warware illa man kana ma'aul hadiyu sai dai wanda yake da hadaya a tare da shi ka wanda ba shi da hadaya wato kaga zai zai yi tamattu'i an gane ko a ce ifradi zai ko tamattu'i ko ifradi duk wanda ka faɗa haka yayi domin ka ce masa tamattu'i ƙarshen ta ka jawo masa yanka saboda ai kuma an ce ba wanda yake da hadaya sai abdullah ah, sai ah, talha ibn ubaidillah sai abdullah ah, sai sayyidina ali ko to shikenan in an suka bayyana shi ifradi dama ifradi shine kadai ba za ka yanka ba da tamattu'i da kirani kowa su ana musu yanka daga cin abin da ake gane su amma ka'ida zalika liman lam yakun ahlu hadir masjid al-haram ga wanda iyalinsa ba a maka suke ba amma shi dan maka koma wani irin aikin hajji ya shi ba wannan yankan tare da shi ba kuma wannan azumin an gane ko to shi ne sake cewa sunam a to ila man kana ma'aul hajji sai dai ga wanda ya zama akwai hadaya tare da shi faƙar suka ce nan ɗaliku ilaminan za mu tafi mina wa zakaru a ahadina ya ƙuduru ga al'aurar ɗayanmu kuma yana ɗigarwa yana ɗiga fabaragar nabi sallallahu faƙal sai ya isarwa sai wannan labari ya isarwa manzan alisalam cewa sabai suna cikin sha'awa shi ne ishara ce akan haka wata ɗaiɗaiku ce suna cikin sha'awa dama ai wannan tafiyar da wani lokacin a tafiya ya eh, bi kwana arba'in din nan kafin da umar shi tsaye da cewa ba a aika magidanci ya fice kwana arba'in ya sunanta haka kuma ya zama doka ne ma dole musulunci ko mujahidai ne aka aike su ba su fice kwana arba'in sai a dawo da su a turo su wani kenan wannan ladubba ya kamata a kiyaye su annabi sallam suke cewa da labari iske sai ce law istaqbaltu min amri mastadbart ma hadisi ce ba dan na gabata cikin lamari na ba ma'ana tuni nayi niyya ta kirani an gane ko ma a hadaitu ai ni ma da ban yi hade ba da sai in bi rukunin wancan talakawa dan in yi in yi in sake su su ma su tafi an gane ko su koma wa iyalinsu walaula anna ma'i ba dan da hadiya tare da ni ba la ahlaltu li ba sai na warware tun daga umara wa hadat aisha radiyallahu anha na na aisha Allah ya kara mace da sai al'ada ta zo mata fa nasakat almanasik kullaha tata dukkan ayyukan haji ghaira annaha sai da cewa ita lam tatub bil bait wa ta dawafi da dakin Allah ba falamma tahurat yayin da ta samu tsarki tawafat bil bait sai ta dawafi da dakin Allah qala take cewa ya rasulullahi ya annabi Allah tantariquna bi hajjatin wa umrah كذا كوما جدا دعيت حج العمرة وأنطلق بحج نيل تفجد دعيت حج فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر في عمر عبد الرحمن أبو بكر أن يخرج معها إلى التنعيم يبتدئ يتزوج خارج الحرم وجن أرمي تنعيم فاعتمرت وتتركني عمرة ثم بعد الحج بيعت حج نفت أنقاني قال الإسلام مؤمل ابن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع awatiqana an yakhrujna mun kasance muna hana matan mu su dinga fitowa fa qadimat imra'atun sai wata mata ta zo fa nazalat qasra bani khalaf ta zauna a masarauta ta bani khalaf fa haddathat anna ukhtaha sai ta bada labari cewa lalle ƴan uwarta kana tahta rajulin min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaga da tana karkashin kulawar wani mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu wadda ga zama a rasulullah sallam mijin nata wato ya yaki tare da annabi sallam sinta ya ashirata ghazwa yaƙi goma sha biyu wa kanat ukhti ma'ahu fi siti ghazawat ir uwata kuma ta kasance da wannan sahabin a yaki shida ba take cewa kunna dawil kalma mun kasance muna bawa marasa lafiya magani kuna ji da ba ma barin awatak yan matanmu su dinga fitowa awatak